به الأدب المفرد الأدب المفرد من أتكن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم وسلسكن أدو إما أيكي صلى الله عليه وسلم لا تسعى جاء تاشي حدثنا عمر بن مغزوك قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفي ان يدعو بهذا الدعاء من ذن أن لا تسمى إن جعنس رضي الله عنه ya kasance ya yawaita wannan addu'a wace addu'a ce du'a'un qur'aniyun ne addu'a ce ta alqur'ani اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة يا الله كبام ميكو أدونا ميرايوا ميكو ودنا أبوان لما نسمي للصفا هدو أغضاء من السعادة الجاه الصالح والزوجة الصالحة والمركب الحنيء والمسكن الواسع waɗannan abubuwan guda hudu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya lissafa to kaga suna cin alhasanatu fi dunya wa fil akhirati hasanatan sannan ya Allah madaukakin saki muna roƙon ka ba mu mai kyau a lahira shine aljanna mai kyau a lahira aljanna ce ba wa qina azaban nar sannan ya Allah ka tsare mu daga azabar wuta ka gani qala shu'batu fa dhakartuhu li qatada sai na ambacin sai na ambatan ma ibn bi'amat as-sadusi wannan hadisi hmm? fa qala kana anas yad'u bihi wa lam yarfa'ahu yace mu dai anas mun gaina yana wannan a sosai amma bai ce manzo sama yake yi ba eh, mun gane to gashi yanzu sahha marfu'an wa sahha mawqufan ya tabbata anas na yi kuma ya tabbata daga annabi sama ya ji shi kuma manzo Allah sama ya dauko ne daga cikin alqur'ani mai girma kaga haske akan haske ke domin akwai addu'o'in qur'anin da ba za ka zo kana yin sa ba ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم hisab هذا wannan addu'a kafirai ce addu'a ce ta kafirai wa qalu rabbana ajil kishi wannan addu'a ce wa qalu rabbana ajil lana qitana qabla yawm al-hisab ya Allah ka ka mana rabon mu kawai kafin ranar sakamako ga su ci su cinye kenan a duniya kafarai suke wannan addu'a amma haka za ka ga ana yin ta wallahi haka zaka ji mutane suna wannan addu'a rabbana ajillan kawai wai duk inda rabbana ya zo sai sun yi da allahumma da kuma wannan addu'a da ake allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa khayr wa anta khayrul raziqin addu'a mutanen da mutanen annabi isa alaihi salam yanzu ne Allah zai zo kan jama'iratin min as-sama'i kuma ita kula na idan li awwalina wa akhirina wa ayatin min ba wani tuntun ake wannan addu'a ba ba ta taɓa faruwa ba so daga ba addu'a ba ce so daga ba kowace rabbana ba ce a cikin ƙur'ani ko allahumma shi kenan kawai sai mutum ya ɗauko ya ce bari ya rike mun gane wannan yana da tasiri sosai so da haka manzo sama yana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar addu'a ce wacce take ta kunshi komai ba abin da baka roka a ciki ba shine malamin ba Sheikh Abu Sa'ad al-Huwaini hafizahullah sai yake yake yake yake wani yake yake yake nasiha wata rana yake cewa wai yake cewa ka duka aran ma a idi a tahajjuna Allahumma zawwij banatina Allah zaka kaga ba Allah list wai zawwij banatina يا الله ka aurar da yan matan mu hai ka samu حدثنا موسى قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة حماد بن سلمة كينو الزاهد كينو عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم النبي صلى الله عليه وسلم ينعي وانا الدعاء سيدنا أبو هريرة يرويته اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة يا الله إنا وانك تريني بك تلوشي تلوشي ya jin sati biyu da suka wuce akan hudu da ne kenan kan talauci talauci a musulunci ba abin yabo bane sayyidina umar an ruwaito zai shi yana cewa da Allah zai nuna min talauci in gan shi sai na kashe shi a huta da Allah ya nuna masa yadda Umar ya kai ai mun huta mun ji daɗi to talauci ba abin so bane a musulunci ba abin yabo bane ka ji wasu hadisi da suke bayani kan talakawa za su shiga aljanna da ana nufin ku in ka zama alfaqihu sabir ne wa kallama tajidu faqiran sabiran kaɗan ne za ka samu fakiri mai juriya in aka same shi shine suke kamanta shi sai su ayyuhuma afdalu bain faƙiri faqir as-sabir wal ghani shakir wai da talaka wanda yake mai juriya da kuma mawadaci ne godiyar Allah wanne ne yafi a ciki Malamin Al-Qayyim a cikin littafin sa Waddatu as-sabirin wa zakhiratu ash-shakirin bayan ya kulla babu buka akan wannan ba ɗaya ba sai yake cewa ba wani wanda zai ma wani alfahari domin dukkanin su sama ya taba zama a matsayin su manzon sama ya zama al-ghani shakir sannan ya zama al-faqir sabir to daga talauci ba abun yabo bane a musulunci kafin zuwan musulunci ne aka samu wasu tayyarat aka samu wasu mazhabobi in ya inganta kira su da mazhabobi suke da ra'ayin taqdisul faqr cewa talauci wani abu ne na a tsarkake shi in ka zama talaka kai ne tsarki ne daga ciki akwai abin nan wani da aka yi shi ɗan ƙasar farisa almani asusi mani asusi sunansa kenan mani asusi shi mazhabinsa shi ne talauci shi ne abu mai tsarki su masu dukiya suna da suna da masu dukiya su kazamai ne a fajar Allah sannan an samu wasu da suke da wannan ra'ayin a cikin mutanen indiya wanda wasu malamai in su ja suna bayanin asalin sufanci to suka danganta zuwa ga Yesu. mun gane sannan ko bayan haka akwai kiristoci rubutaccen abu ne a cikin a cikin bible cewa masu dukiya ba za su shiga aljanna ba aljannan Allah ba za su shiga malakutun lahi ba haske idan kan raƙumi zai iya shiga kafa alluwa sannan za su shiga aljanna kaga ba su ba aljanna kenan har abada wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljalalu fi sammi alkhiyar to haka suka faɗa a cikin bible mun gane to amma mu musulunci sai ya zo ya faɗa manzo sama ya yaba ya ce ni'mal malu as-salih as-salih lirrajul as-salih ma dalla da dukiya ta gari a hannun mutum na gari shi yasa idan dukiyar ka za ta za ka fi budget shi ne aka ce a fukuwa kudi a duniya ko in Allah zai dinka maka kuma ya taimake ka zama alghani shakir to ana bukata ana bukata sannan Allah madauki saki da ya tashi domin ya nuna dukiya na da muhimmanci sai ya kira dukiya khair eh ko kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khairan باتفاق المفسرين suka ce in taraka khairan in taraka mala sai aka kira shi alkhairi mun gane sannan kuma wa innahu li hubbil khairi la shadid li hubbil khairi ay li hubbil mal kaga kaga al khair so da ka talauci ba abin yabo bane sannan musulunci ya kawo hanyoyin da za a bi a yaki talauci ai fada da talauci ga waccan magana da muka faɗi ta sayyidina Umar radiyallahu anhu cewa da zai ji inda talauci yake a ce mutum ne to zai kashe shi kowa ya huta sannan an ruwaito daga abu zarin al rahmatullahi a radiyallahu anhu yana cewa ina mamakin mutumin da ina mamakin imani na mutumin da zai waye gari ba yi da abin da zai ci a gidan shi amma bai iya zara takobi ya fito bakin hanya duk wanda ya gani ya kwace kuɗi shi ne kashe shi inji sai na abu zarin al kare da imani kenan to shine wannan so da ka talauci a Allah madaukakin sarki yayi sannan suna da karin magana tuntuni suna cewa idan talauci idan talauci ya taba da kashi ya ce zai tafi wani gari sai kafirci ya ce tare za mu tafi shi yasa suke da karin magana wasu ma suna danganta su ce hadisi ne marfu'i amma la yasihu hadisan cewa me kada al-faqru an yakuna kufra saura kir talauci ya zama kafirci eh saura kir talauci ya zama kafirci to ba a son talauci a musulunci inda hanyar da za a ba a fita daga talauci to ana so hanyar farko ita ce hanyar aiki kowa ya tashi ya aiki ko kai aiki da kwakwalwarka ko kai aiki da kafa gabaka domin ka shi gabar da al'umma sannan kai ma ka samu abin da za ka rufa ma kanka asiri da shi sannan hanya ta zakka sannan hanyar da aka ɗora ma dangi su kudu da danginsu idan kana da dan uwa ba shi da shi wajibi ne a musulunci ka taimake shi ka bashi wajibi ne ba mustahabbi ba wajibi da wa da kani kani bayi da ko sisi to wa dole ya nauyin sa da Allah ya tashi lissafawa cewa ne wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi al janbi وابن السبيل وما ملكت أيمانكم هذا سوني ودنا ودنا معلمي سنة شم وانا آية آية أصحاب الحقوق العشرة آية التي بياني أكم ما أبو تحقوقي قوما daga ciki akwai mai akwai zawul kofa dangi kaga wannan ita ce ka'ida so da ka alfaqa sannan ya Allah ina tsare ne daga ya zama inda zan rayu a ce ni kaɗai nake suna da karin magana suna cewa al-insanu qalilun bi nafsihi amma kathirun bi awanihi da'ifun bi nafsihi amma qawiyyun bi awanihi idan Allah ya taimake ka kana da dangi kana da ƴan uwa kana da abokanan arziki to sai ka zauna cin alkhairi asirinka ba zai tono ba suna ce o oh, man qalla zalla wa man umira bihi falla wa man qalla zalla duk wanda danginsa suka karanci bai da mataimaka to zalla ya kaskanta ta ce ka'ida ko to shine alƙilla din kuma sannan daga cikin ni'imomin Allah da ya da ya mabayi kuma ya musu gori wadku id kuntum qalilan fakaththarakum ba ku da yawa amma sai me sai fakaththarakum Allah kenan sai Allah ya sa ku zama kuna da yawa mun gane saboda haka ka zama kana da kana da kuna da yawa alkhairi ya kar ku zama kuma tsintsiyar da ba za ta iya shara ba kar ku zama gusha'un ka gusha isai ana son wannan yawan naku ya muku amfani irin yawan da yake ma mutane amfanin da yawan mutanen China yake musu irin amfanin da yawan da mutanen indiya yake musu yau waɗannan ƙasashen guda biyu yawa suke alfahari da shi sai kuma wannan yawan sai ya musu amfani suka ce suna cin gajiyar yawansu ba irin yawan 'yan afirka ba yawan 'yan afirka yawan 'yan afirka yawa ne na tsintsiya ba ta shara ga munan da yawa najeriya ana lissafin nan da wai shekara dubu biyu da hamsin ana tsammanin za mu kai miliyan ɗari biyar yawa a najeriya kaga za mu ninkin da nake kai yanzu za mu abu yanzu ana lissafi mu ɗari biyu da miliyan ɗari biyu da hamsin ne haka ake a babban lissafi kenan a wani lissafin kuma a ce mu miliyan ɗari biyu ne to dubu biyu da hamsin a lissafin da suke badawa ɗan najeriya zamanin ku ana tsammanin mu kai miliyan ɗari biyar to amma me yake mana amfani yawan ne fa'idar da yake mana muna cin gajiyar yawa ba ma cin gajiyar ta hatta a masallaci yau masallacin da yake kowanne cika da za a ce a tattara taimako a tara za ka yi mamaki ka gina wa ake sama a masallaci wanda an sani masallacin nan idan ba wannan taimakon ba to sai dai ya tsaya gulab wannan ba za a iya samu masallaci ba amma ka ga yadda ake a tare juma'a a tare juma'a amma aka ce a tara taimako sai ga nawa ake tarawa a tari idi a cika namunan da yawa kowa ya sha shadda ana ta taba ta amma kuma a ce a ce a ba da taimako ba za ka ga an tara komai ba shine wannan sannan ka dawo janibin gidaje a ce mutum matan shi uku hudu idan zai fita sai ya ɗauko ɗari biyar ya ba su shi kenan tun da fi haddi su hudu da ‘ya'yansu ga sunan kowace da ‘ya'yanta kamar ɓeraye ga sunan tili kaga wannan zalunci ga yawa bai yi amfani ba waɗannan yaran in ka same su da sassafe su ne kawai zai ga yaro wani ya fito cikin shi na kyalli kwasho ya kama shi ba wando a tare da shi ko kuma ka ga wandon shi ya yage rigar shi a yage kai ba za ka yi fatan a ce wannan ɗanka ba ka gan shi cikin datti cikin ragga sannan ba makarantar da zai je wannan yaro ba islamiyya babu makarantar boko to me kake tsammanin ya zama nan gaba me fa'ida wannan yawa mamashi shekara shi ɗaya shekara shi biyu mamashi shi ma ba bai gaji a goya shi ba da za a ɗauki shi a taɓa shi a baya amma akwai wani shi kuma a kasa a roƙo shi sannan kuma ga wani a ciki haka nake yi ka bi waɗannan abubuwan illar da ake magana ba ita ba ce in kuka zama kuna da yawa to ku ci gajiyar yawa yawa albarka ce amma idan an fahimci yadda za a yi amfani da yawa wazillati ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga kaskanci wa uzlika an azlima aw uzlam ya Allah ina roƙon ka tsare ni in yi zalunci ka zalunci kaga wannan karshen suna ɗaya daga cikin ah, daga daga azilla addu'a da kake in za ka fita gida Allahumma inni a'udhu min an azilla aw uzalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. هذا ديك وانا انت شنوني انت شنوني وانا حديثي ني صحيحي يا تبوت مدرسة لنا وانا عدو اكمم يويتين والله اعلم وصلى الله عليه وسلم